masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu anan cikin garin argun domin ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin na shehin malami abu zakariya yahya ibn sharafin nawawi rahmatullahi alai wanda alhamdulillahi yau watan musulunci na 29 da wata al wata ya kare hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1400 da 40 da takwas wanda yau ya yi daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wasu salam in saha shekara 2020 shida wanda alhamdulillahi katunmu da ya gabata wancan sati mun kwana wato cikin kitabul jihad babu fadlul jihad babin da ke magana a kan kwallon jihadi mun tsaya hadisi 1330 yau za mu tashi 1331 insha Allah za mu tashin hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce wa an abi masudin an karɓo daga abu masud radiyallahu an kala Allah ya kara masa yadda ya ce ja a rajulun ilan nabi sama bi naƙatin maktuma wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da wata raƙuma mai hudan hanci an hude mata hannu irin yadda aka wa dabba yana son a hore ta ya zan duk abin da san ta tana yi wannan mutunan ƙauye da wannan mutunin faƙala hadihi fi da. sai ya manzon Allah wannan dabba ɗin, na ba ce ta fi da. duk aikin za a yi na Allah a yi da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah fa kuma yace laka biha yawm alqiyamati sab'u mi'ati naqatin kulluha maqtuma kana da ta dalilin wannan raƙuma da kafasuwa raƙuma 700 Allah zai baka raƙuma 700 dukkaninsu masu gudan hanci dalilin wannan raƙuma ta guda da ka basuwa Allah madaukakin sarki zai saka maka zai biya ka kun ga wannan hadisin ya gwada in dai saboda Allah mutum ya yi aiki to Allah zai linka masa haɗari bakwai kun gani kenan shi aikin fi sabilillahi ba sai abinci ba kawai hadda dabba ka ba su aikin fi sabilillahi ko ka ɗauki mota ka ce ga ga sun da an ba su aikin fi sabilillahi ko mashin ko keke duk abin da ka ba su a inda saboda Allah ka ba su Allah zai linka ma ɗari bakwai laka biha sab'u mi'ati naqatin kulluha maktuba Allah zai baka raquma 700 rata sun jawa dukkan su masu guda hanci dalilin ta hawa da ka Allah ya linka masu 700 Allah ka babu ikon aikatawa yace wa ana bi hammadin yuqalu abu sa'ad ويقال أبو أسد ويقال أبو آمر ويقال أبو أمر ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبد أقبة بن عامر الجهني سنشي أقبة بن عامر صحابيني رضي الله عنه الله يقارى مسيدا قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو المنبر naji manzon Allah tsira da aminta tabbata gare shi yana faɗa yana akan mimbari yana faɗa yace wa a'iddu lahu ku yi musu tattali ya ku musulmi kuwa arna tattali masaɗatun gwagwadon ikon kumin kowacin na ƙarfi ƙarfi ya ce ala ku saura inna ƙuwata lalle ƙarfin da Allah ka magana nan arrami shi ne halbi ala ku saura inna ƙuwata lalle ƙarfin da Allah ka magana su tattali na ƙarfi arrami shi ne halbi ya sake maimaitawa ya ce ala innal ƙuwata arrami lalle karfin da Allah ka magana shine halbi saboda lokacin babban abin da ka iya taimaka wurin yaƙi shine halbi idan kana iya halbi to kana iya yaƙi akwai sahabbai da mahalba ne sun ƙware wurin halbi irin sa'adu bin abi waqas sa'adu bin abi waqas ya hushi mutun na farko da ya fara halbi da kibiya cikin addinin musulunci mahalbi ne sosai furan da an yi mai Allah maza Allah ya mai addu'a a ce Allahumma saddid ramyahu ya Allah ka daidaita halbi ne tun daga ran nan saru bai sake kure ba bai taba kure ba duk halba sai ya samu saru bin abi waqas to saboda haka halbi shine kuwa inda Allah ka magana da ana halbin kibiya ana jiha ana masu jiha da masu to yanzu bindiga aka magana halbin bindiga aka magana duk musulmi ya zan ya koyi da aka halbin bindiga wannan kuwa din da aka magana shine iya halbi da zara aka waye gari musulmi ba su da kariya to kowa na ya cewa yi musu wulakanci ya wulakanta su za a kai lokacin da halbin bindiga shi an wuce shi sai dai halbin roka za a ga a wuce halbin roka sai a kai ga halbin nukiliya nukiliya ma za a kai lokacin da shi ma an wuce shi an yi abin da ya shi sau duniya ba su a wuri guda saboda haka allah maɗaukakin sarki na faɗaitar da muminai musulmai su a kar suna wato kara zube su ma suna da tattalin da suka wa addinin suka wa mutanensu inda duk yanzu aka ban kuka zama eh, kuka ba wato abin nan kuka zama sake kowa gada ma sai so yi muku walakanci mutanen da ba a san su haka nan mutanen da wuri abin da an ka san su sun iya ba ƙasar su kariya sun iya ba garin su kariya sun iya ba al'umma su kariya amma idan aka waye gari al'umma ba ta iya kare kanta wallahi an samu matsala umarni na Allah ya wa'aidu lahum maqata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl Allah ta'ala ya turhibuna bihi wallahi za ku razanar da makiya Allah wa kun da makiyan inda duk ran shi kuna shirye an ka san ba a cikin ku a kwashe lahiya dole a ji tsoron ku a bari ku addinin ku amma idan aka waye gari aka gane ku hannu su gidan a iske mutum gida ne a kashe shi a tahi da mata ne a cikin da yara ne ba ka iya komi to wallahi ka samu matsala abinda aka so ga mutum shine yanzu yana da wani nau'i na kare da zai iya basuwa ya Allah ka ce baka mata yadda wa an hukala an karɓo da gare shi ya ce sami ita rasulallah ya sassuma ya ƙul na ji manzon Allah yana cewa satuftahu alaikum aradun za a bude muku wasu kasashe za ku ci wasu garuruwa da yaki wa yakfikumullahu Allah zai ishe ku Allah zai zai shine maga ishin ku fala ya ajiz ahadukum an wa bi afhumihi kar tsayan ku ya kasa ya zan yana iya halbi da kibiya kar tsayan ku ya kasa ya iya halbi da kibiya Allah zai ba ku nasara amma ku kama cikin ku maza Allah ya nemi ku albishir tatuftuha alaikum ardun za a buɗe muku wasu ƙasashe za ku ci su da yaƙi wasu ƙasashe. ba ku ƙasa guda ba wa yakfikumullahu Allah zai isan muku Allah zai zama ga ishin ku saboda ka fala ya ajiz ahadukum an da abtibu asibi kar da yanku zan ya kasa ya yana iya halbi da kibaunai dole mutum ya yana iya bada nashi gudunmuwa Allah zai baku ku fara kan amma ku yi wani abu ta fihin na dubu ilar rami wata marar alai a cikin wannan hadisi akwai wato kira zuwa ga iya halbi da kuma kwarewa a koya amma yanzu kaga wani ko tibiya an ka ya da iya halba bale bindiga wanda ya kamata a ce musulmai suna da training da suke yi na kariyar kansu da kariyar kafarsu duk ƙasa babu wanda ba su da irin wannan wasu ƙasar suna da ƙarfin soja duk wanda ya digiri ya gama sai ya ta ya aikin soja shekara biyu ko shekara guda sannan iya jibe sa aikin soja sai ya ta ya ta zuwa wani aiki ya waransu aikin soja amma da sai ya ƙa'ida sai ya yi aikin soja na shekara guda ko biyu duk matashin da ya gama digiri sai ya ce ya yi aikin soji na shekara guda gobe eh eh kamar nys da muka yi nan to su suka shi aikin soja aka samu sai ya shekara biyu yana aikin soja daga nan iya jiwe iyawa ya gama ya tafiya ta zuwa aikin da ya kasu in ku ya ji na aiki ci gaba kuma sai a bashi aiki ya ci gaba da aikin soja to da haka sai ga sun tsara sojoji da yawa kafa su na'am yace wa anhu qala an karbo daga gare shi ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man man ullima ramya duk wanda aka sanar da shi yadda aka halbi ya iya sun mataraka hutan na ya bari balaisu min nabi tare da ku au au faqad ko kuma hakika ya saba wanda an riga an sanar da shi halbi ya iya daga ba sai ya watsi da abin ya bari hada tashdidun azimun fi nisyanar rami ba da ilmihi a cikin wannan hadisi akwai tsanantawa mai tsanani game da mancin halbi bayan mutum ya sani bayan ka iya halbi kuma daga baya ka to kai watsi da har ka bari وفي abi أبي marfu'an Man alimar ramiya wa nasiyahu fahiya ni'imatun jahadaha duk mutumin da ya san yadda aka halbi ya zo yammance to wata ni'ima ta wadda Allah ya mai zo yana mutunta saboda ka zama mahalbi kana iya ba ka saka kariya wannan abu ba karamin alheri ba ne Allah ya halitta ƙasa ya halitta ‘yanta da cikinta babu sannan ƙasa ta zama lahiya babu ‘yanta da cikinta to su yan ta'addan nan inda duk ya zan ba a tashi tsaye gare su gare su sai su su yi banna da yawa da haka na haka duk waɗanda suka cika da zuka har da wani ba ɗan ta'adda ba ya kuma ɗan ta'adda daga ɗaya mutum talauci ya mai yawa da jahilci kawai ɗaya ya ɗauki bindiga ya shiga daji ya kuma ɗan ta'adda saboda ka wayannan mutanen inda duk ya zan mutanen da kowa ya saki baki ya saka musu kowa ne gane yake so shi ne Allah ya kare shi a tsaya dai ana ta addu'a shi dai bai magabata sun yi addu'a amma kuma sun kawo jikinsu idan muka samun labari mutanen zamfara yanzu sun tashi sun kama jikinsu Allah ya ba su nasara wa inna Allah ala nasrihim laqadir farko mutunci sahabbai da aka cuta musu Allah ya musu izini su tashi su kare kansu Allah ya saukar da ayoyi masu jitaya su kare kansu kuma ya ce wa inna Allah ala nasihim laqadir Allah mai iko na akan ba su taimakon shi saboda ka taimako an ka ba su har addinin musulunci ya kawo inda yake Ya ce wa anhu radiyallahu anhu qal an karɓo da gare shi Allah ya kara masa yadda ya ce ya rasulullahi kuma ya wasallam Na ji za Allah ya ce wa inna allaha yudkhilu bis sahmi al-wahidi thalatha nafar lil janna Allah yana shigar da ta dalilin kibiya guda mutum uku aljanna Allah yana shigar da jama'a mutum uku a sanadiyar kibiya guda daya na farko sani uku makeri wanda ya kera kibiyar nan wanda ya kera ta ya hatasibu fi sana'atihi khaira. yana fatan samun alheri da kirawar da yawa wannan kibiya ya yi ta don a ce jihadi saboda Allah makirinta zai samu aljanna na biyu wa rami bihi na biyu wanda ya halba wanda ya halba shi ba shi na samu aljanna na uku wa mulbilahu da wanda ya dana mai wanda ya dauko ya dana mai shi ma yana samu aljanna to saboda ka duk waɗannan mutum uku Allah na ba ku aljanna war mu warkabu ku yi halbi kuma ku hau dabbobi wa an tarmu a habbu ilayya min an tarkabu manzo Allah ya ce ku iya halbi ya yi soyuwa ga bisa ku iya hawan dabba hawan dabba daban iya halbi daban to manzo Allah ya ce ku iya halbi ya yi ya yi soyuwa ga bisa ku iya hawan dabba wa man taraka ramya ba'da ma ullimahu duk wanda ya bar halbi bayan an sanar da shi da aka ya iya ragabatan anhu saboda kyama daga halbin nan to fa innaha ni'matun tarakaha wata ni'ima ce wanda Allah ya mayar barta kun ga har yanzu dai ana ƙara sanar da mutum cewa halbin da ya iya kun ga duk sanda ana koya wasu halbi halin bindigogi da sauransu to idan aka waye gari musulmi abin da ya sai na ba ƙasa tsaro ya san shi da baya bai shi to wata ni'ima ta wadda ya bari wanda ya kamata ya kuma mata duka waɗanda hadisai sahihai da waɗanda suke annabi ya yi su kada wani shi mamaki su a yanzu jami'an tsaro ya suna adda wannan alhaki mu ba mu ba mu da fara hula ai kai ma fara hula kana da ba ka zama hannu ce dole za akwai wasu hanyoyi da ka iya na ba da kariya na ba da tsaro mi da mi ka iya a matsayinka na hula. bai da kyau a ce mutum bai iya komi ba kana gani yadda 'yan ta'adda ka shiga gari su yi wulakanci ga mutanen gari sayar kaga inda akwai abin da mutum ya sani kaga alhamdulillah ba a ce mutum sai ya ci maganin ƙarye ko ya ci maganin bindiga a'a abinda aka magana shine mutum ya san hanyoyin ba kasa kariya ba kan shi kariya to shi na yace a fa innaha ni'matun tarakaha ni'ima ce wanda ya bari au qala kafaraha ni'ima ce wanda ya kaface ba wannan hadisi ya gwada kenan ita kibiyar da aka halbawa ko mashi da ake halbawa ko adda da ake tsarawa ko takobin da ake tsarawa mutum uku ka shiga azun sanadiyar wannan akwai wanda ya kera ta makirinta akwai wanda ka tsara ta ko ke halbawa akwai wanda ka tsokowa ya ɗana mai ce halba dukansu Allah yana ba su azun surku baki ɗaya sanadiyar aiki guda da an kai saboda ka shi yasa ka san ayyuka ne mutum ya shiga ko da bai da abin da zai hau ko zai bai da abin da zai yi in ya kama sai a shi kamar sallar da na'ida da ka gani aka yi wanda ya salla sai an ba shi kirabi in mutum ya biya sai da shi ya yi rakiya makabarta a sake ba shi wani shi masu haka sai mutum ya ba da tashi gudunmuwa idan mutum ya ba da gudunmuwa wurin a rahe mutum kaga za a ba za a ba shi kuma kunshi ba zuwa dai mutum kai tsaye na kallo ko kuma sai wajen wani kabari addu'a zai mutum bari yake sai an gama wannan sai ya tashi wa wani addu'a wa fil hadisi wa fi hadha al hadith fadilatu rami wa annahu min Allah al mustahab lalle a cikin wannan hadisi akwai falalar halbi kuma daga cikin wasanni masu da aka so mustahabi ne a koyi halbi kuna gani ana fishin akwai gasar halbi akwai ga wani abu ta afa a halbe shi kaga wannan abun alheri na da iyo da yana da gaskiya abin da musulunci ya ce a musulmi iyo ya iya ko ba gaskiya ba da sai yasa ya ce laisa min Allah wa tilasun wato abubuwa guda ku ba su daga cikin wargi wanda musulunci ya hana ma'ana musulunci ya yadda da wa'annan nau'in wasanni guda uku ta'adibu rajul farasihi shine mutum ya ladanta da dokin sa ya koya masa yadda aka yaki wa mudha'abatihi ahlihi da kuma mutum ya wasa da iyalinsa wa ramihu bi qawtihi wa nablihi da kuma harbin da mutum kai da bakate ko ko danko ne wayan ga laysa zalika min Allah al-makruh daga cikin wasan da aka hana saboda haka musulunci ya yarda da wayannan wasanni guda uku akwai amadoki yadda aka yaki a hau doki a dina koya mai gudu sannan mutum wasa da iyali ne sannan halbi da kibiya waɗanda ba su daga cikin abubuwan da an ka hana wasanni na na halatta a musulunci ka gani babu lahi a jiya ajiye wani abu a sadan ko ana halbi ne a koya amma haga yaran yanzu mafi yawanci duk wannan abu bai cikin tsarin sai ga yaro da yaro da yawa ba su iya iyo ba ka ɗaya yaro cikin garin argungu ma bai yi iyo ba wani ko iyo ma bai sani da ana wasa halbin danko yanzu kuma halbin danko ma an bari sai dai mutanen kawai kawai suna suke irin wannan wa an salama ta bin al'akawa radiyallahu anhu qala an karɓo daga salama ibn al-akwai Allah ya ƙara masa yadda ya ce marar nabi sassuma ala nafirin yantadilun manzan Allah ya wuce wasu mutane suna koyon halbi faƙara sai ce urmu bani ismail ku yi halbi ya ku yayin ismail ya ku larabawa fa inna abakum kana ramiyan lalle babanku na. manzo Allah ya wuce wasu laraba suna koyan halbi sai ce ku yi halbi ya ku ya'yan Isma'il lalle babanku ya kasance mahalbi kaga fihi al-hasu ala rami wal ikzai bil aba'i fil af'al mahmuda cikin wannan hadisi akwai faɗi tasuwa akan halbi da kuma koyi ga uwaye a cikin ayyukan da an na kware mutum yana koyi ga gidan iya zan ayyukan da uwaye ka yi mai kyau da mutum ya gadi kira gidansu sai ya koyi kira ba mutum ya gadi sassaƙa gidan sai ya zama sassaƙi mana mutum ya gadi ayyuka masu kyau gidan sai ya koye su sai a ce gadon gida a laligar ku mutum gidansu ya gadi su ya ce ya su mutum gidansu ya gadi kira ya ce ya kira su ya gadi noma gidansu ya ce ya noma idan mutum abin da ya gara gidansu mai kyau sai mutum ya tashi ya koye shi shi da wata rana na sai da yaro gulbi ina koya mai iyo sai ya wasu 'yan ƙananan yara 'yan mata ba su koyi ne ba yadda suna zuwa hannun sa ruwa wasu ya kai bisu nisi ce wallahi haka bisu wallah baraka iya in ka bisu wallah kana shan ruwa su suna bakin gulbi na babu gode bai ɗaya ya raba gidansu da gulbi yan ƙananan yara yan mata haka shiga ɗaya suka suna ta iyo suna zuwa ƙoyo suna dawo shi ko gani ya kama ya hisu girma bai sa abin ba girma na eh an da iya tsaye da ke ɗan malam mutum tsaye na <laughs> alhali ba tsaye na yake wata shi ya sa abin da ya kai hmm. duk waɗanda da gani na mu bai da kyau mutum na abin da ya iyo ba yo san zuwa gulbi zuwa gulbi a da yara ana bai suna zuwa gulbi suna koyi iyo sai ga yaro ya iya iyo ba ko damu da ɗin abin gane

haka ha tukin jirgi dina daga cikin abin da ya kamata duk musulmi ya iya so da kama ta kai wata rana in baka iya ba shi ke eh. eh. lokacin muna da waya tun game garki can to ka gani ga mashi lokacin duk sai an ta ci a wadda bale na farfaje wata rana duk wurare na wadanda suke suna buƙatar mutum ya iya iyo eh ta sau da ka iya iyo jari na duk inda ka sai ruwan gudana in ka iya kaya in baka iya baka iya ba kuma iyo shi adda wani abu ko shekara nawa ne kai baka yi ba kamar ciwon in kajja ku <laughs> in dole na abu mutu saboda ya iya shi ko wanda bai iya bai hau wallahi ya ce shiga wallahi yana mutuwa akwai da ne sun tare wurin <laughs> ga ruwa da ban tsoro hmm. Allah ya samu dace yace wa an amr ibn abasa radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah yaqul najiman za Allah yana cewa marra ma bi sahum fi sabilillah fa huwa lahu idlu muharratin manzo Allah yace duk wanda ya halbi da kibiya guda saboda Allah yace wurin yaki ya kada kibiya ya halba to sai Allah ya bahi lada kwatankwacin wanda ya tabawa halbi guda to bale mutum ya halbi da yawa su sahabbai lokacin koya musu halbi akai saboda bi saboda kasa ba su zama haka nan babu babu tsaro ya an ha gane ba ku da tsaro walakanci za a yi muku babu da za ku yi yanzu kaga wanga yaki da aka yi tsakanin iran da amerika da iran ba ta da tsaro da sai dai tarihin da yanzu an ga an gama da ba ba da yake suna da tsaron su gurgudu ana fafata da su da saboda ka duk kasar da kan nusa ke take za a ta zungura mata hanci ba ta iya komi ko mutum na aka gane wanga bai iya koyi bai iya mutum komi Allah ya fara haka zuwa za a yi walakanta shi babu babu abin da zai ubangiji Allah ya kare saboda ka musulunci na ƙara kuɗi ta suwa mutane su zama a hali saboda wannan abun ba ƙarami a gari ba ne yace wa ana bi yahya min ibn fatih radiyallahu anhu qala qala rasulullah man anfaqa nafaqatan fi sabilillah duk wanda ya ce da wani abin cewa saboda Allah kutiba lahu sabu mi'a da zaifin Allah ya rubuta masa wato linki 700 kila mutane zafi suna yaƙi saboda Allah kashe musu ga ɗan wani abinci a ko ga wani abu a sai a rika ya guzuri wannan abin da ka ba su sai an linka masu 700 saboda bi saboda aikin fi sabilillah wa qala hadithun hasan وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله من ما من عبد يصوم يوم في سبيل الله باب ونبان زي أزم ونيني سبول الله إلا باعد الله بذلك لوجهه عن النار سبعين خليفة فسي الله سيأخذ كان سيأني تنتد فسكا تيغوتا وتتهي الشكرا سبعين ta da wuta ba ko kusa mutum bai kusa ga wuta Allah tsakanin da ita ta hesh shafa saba'in wanda ya azumin yini guda saboda Allah kaga wannan ya gwada ashe azumi ba karamin falla ya shi kuma da shagadin kayi wannan azumin saboda Allah ba don wata manufa ba ba don wai a san kana yi ba a'a sai dai kayi abin ka saboda Allah Allah ya baka lada to sai Allah nisan ta ga wuta ya shekara 70 وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض manzo Allah ya ce duk wanda ya azumin yini guda fi sabilillah Allah zai sanya tsakanin shi da wuta handakan wani rami wani tsakanin kai da wannan ramin ma'ana tsakaninka da wuta wannan ramin zai shiga tsakaninka kama kuma tsakanin sama da ƙasa faɗin wannan ramin ya yi waɗin sama da ƙasa kana ta mutu Allah tana ta ya kusa akwai nisa ko da duka wannan dai ana ƙara ta mutane su yi azumi saboda Allah shi azumi daga cikin ayyukan fi su biyu imam abu hurara Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan Allah ya ce man mata wallam ya duk wanda ya mutu bai taɓa yin yaƙi ba walam yuhaddith nafsahu bi ghazwin ko bai taɓa magana da rayuwa ta cewa yana iya yaƙi ba shi ya ɗauka ko an taho yaƙi bai iya hitowa to mata ala shu'batin minan nifaki ya mutu akan wani yanki na munafiqi ya mutu da wata ɗabi'a ta munafiqi duk wanda ya ga cewa ko da an ce a hito yaƙi yanzu bai iya hitowa to yana da wani yanki na munafiqi idan kaga dole mutum ya san cewa zuwa yaƙi da wajibi ne ya jigare ne inda za a ce yaƙi ya dawo yana iya hitowa da za a ce ana hito a yaƙi yana yi ta ga wannan shi aka so amma mutum yi cewa ko an ce a hito yaƙi bai iya hitowa to wannan ba ɗabi'a kwarai ta ba su Allah ya kare su sahabbai lokacin kana ganin 'yan yara cikin sahabbai yaro shekara goma sha biyu sai ce ala yana son a sai yaƙi da shi sai an tare shi manzo Allah ya ce wanga ya ƙarami a koma da shi an yi ta zuwa da turin yaƙi ɗiyan sahabbai ƙanana annabi sai ce a koma da su mutu da ta ba sai ƙanana sai sun kai shekara sha biyar su abdullahi bin umar don ai kawo su sai ya ƙanana sai annabi ya ce a koma da su ba su yi sai sun kai shekara goma sha biyar sannan annabi ba dama a sai da su sau su a lokacin suna son su ba addinin Allah kariya ko abu jahali rasu suna kashe shi wurin yakin bada rasu suna kashe shi ‘yan ƙananan ya rasu biyu suka sassare shi suna tambayar da Allah wai wani na aka suna abu jahal aka ce musu gaya can mai sifa kada mai sifa kada ashe kowannen su kwaɗai yake Allah ya kai sa ya kai gare ya kashe shi haka ɗan yaran suka kama sai suka kashe wannan dattijo a sun gumin kafiri suka kashe shi eh a suna hana mai gina kwaye ɗan yaran na yan ƙanana suna ta cewa da Allah gwada masa wani abu jihar da kewa don sun ji cutarwa da yawa annabi ana cikin sahun yaƙi sai wani sai to ya ga wanda cije shi da Allah gwada mana wani Abu Jahal cikin kahiran sai ce ga san me sifa ta ba me sifa ta hina nan kuma sai wani yaro da a gehe ne kuma sai shi ma ya tambaye shi da Allah wani Abu Jahal sai to kaga yaran ga bala'i zafi wallahi koda koda koda yaki yallafa koda an ka diba an kashe Abu Jahal kuma an ka kai maza Allah ya ce wai na kashe sai suka ce ga su wanga ya ce ni wanga ya ce ni sai maza Allah ya ce ku bi na kuma kashe shi ne kila kuma katalahu ku bi kuwa kashe shi amma yanzu za ka ga wasu ayyuka baya raba su ko zuwa abin da aka so addinin musulunci ka ba da naka gudunmuwa kafin lokacin ta ya kare ita dai mutuwa sai an yi ta in lokacin ta yayi ya Allah ka ba mu ikon gane yace wa an jabir radiyallahu anhu kala. an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda yace kunna ma annabi sa fi kaza ce mun kasance tare da manzo Allah a wajen wani yaki fa kala sai yace inna bil madinati larijalan lalle a madina akwai wasu mazaje ma tirtum masiran ba ku yi wata tafiya ba wala qata'tum wadiyan ba ku yanki wani rafi ba illa kanu ma'akum fa suka tare da ku suna tambayin badin baro su duk inda kuka shiga kuna tare da su habasahumul maradu rashin lahiya ya tsare su ya hana musu hawa suna san gida ba su da lahiya wa fi riwayata cikin wata riwaya humul uzuru uzuri ya tsare su ya hana musu zuwa wa fi riwayatin a cikin wata ruwa illa shara hukun fil ajri fata sun yi tarayya da ku cikin lada suna kan madina mubarak rahul bukhari mai riwayati anas wa rawahu muslim mai riwayati jabir wal lafz lahu kun ga waɗanda mutane suna madina amma niyya su kyakkyawa da suna lahiyar da su da su za ta huwa inda suna lahiya da su aka zuwa kuma ba su da lahiya wannan ya bada to aiki alherin da mutum ya saba yi ya rashin lahiya ya kafai in dai rashin lahiya na ya kada mutum to in Allah ya so Allah yana ba su ladar wannan aiki ko bai taimaka. ba zama ina fata mun gane magana ko baka sai barkin lahiya ya hana ma zuwa Allah ba ɗaukacin sarki zai baka ladarka cikakka kaga shi yasa ka so in mutum na lahiya lau ayyuka alheri ci gaba da yi yanzu kun ga yaƙi na manzan Allah aka hita ya ce a madina mun baro su mazaje suna san madina ba za ku shiga wani rahi ba ba za ku yi wata hiyar face sun yi tarayya da ku kuma ta da su habasa humul mara da rashin lahiya ya tsare su ya hana musu hawa ko kuma wani uzuri ya tsare su ya hana musu hawa da suna lahaya da su ba a yi Allah ku babu ikon gane yace wa an abi musa radiyallahu anhu anna arabiyan atan nabi fa kala ya rasulullah wani balarabin kauye ya zo waje annabi sai ya manzo Allah ar-rajulu yuqatilu al-maghnami ya manzo Allah mutum da ya yaki don ya samu ganima ya dauko takobi ne ya zo yaki don don an samu araba da shi wa rajulu yuqatilu yuzkar da wanda ya yaki da a fada a ce kai wani ai mayakin kwarai da wa rajulu yuqatilu li da mutumin da yayi yaki don a ga matsayi ne shi mutum ya kashe mutum hamsin wa fi riwayati a cikin wata yuqatilu shija'atan wanda ke yaƙi saboda gwarzantaka don a cewa na gwarzo ne sai ya ce wa yuqatilu hamiyya da kuma wanda ke yaki saboda hamayya an kashe mutum su yara ma. hamayya ne an kashe ma ɗan uwa sai kara ma shi kesa kai su ba don addini Allah ya ci gaba ba ba don addini Allah ya ɗauka ba a'a shi dai kawai abin da ya sa ya to yaƙi don a ga matsayi ne a ce kai a cewa da inda magani ya wuce a faɗa a yaba shi ne wafi riwayatin a cikin wata riwaya wa yi ƙatilu gadaban da wanda ke yaƙi saboda hushi an taɓai faman fi sabilillah waye fi sabilillah cikin waɗannan ya rasulullah fa qala rasul sai manzo Allah kuma yace man qatal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaki don kalma Allah zama madaukakiya ya zan addinin Allah ya daga sama shi haka ɗaya don haka ya yaki ka arjaye addini to manzo Allah ya ce wannan shi a fi sabilillah amma da wanda ya yaki don hamayya da wanda ya yaƙi don a ambata a faɗi a ce kayawa na mayaƙi na da wanda ya yaƙi don a ce gwarzo ne da wanda ya yaƙi saboda hamayya da wanda ya yaƙi saboda hushi an taɓa rama duba duba kafila suke ba wanda ke zuwa wanda don kalmar Allah da wanda sama idan kahirci ya yi ƙasa musulunci ya yi sama ce wanga shi da fi sabilillah duk saura ba don Allah suke ba ba su da komi da za a kashe mutum cikin wannan da ya haka wani tashin kiyama za Allah ce za a zo da wani mutum ya ce wurin yaƙi ya yi shahada sai Allah ya sa a zo da shi sai Allah ya ce sai an gwada mai ni'imar da an taimai ya gane sai Allah maɗaukacin sarki ya ce mai ina kan mutu sai ya mutu shahada wurin yaki sai Allah ba ɓafafin sarki ya ce kai dai kayi yaki don a faɗa a ce kai mayaki ne yi hanki ba kai don Allah ba sai Allah ya ce yi wuta da shi a sauke huska sai kasa a ja kawahu ne sama a ja girfe na saboda ba don Allah ya yaki ba ga shahara ta sauwa abuwa wani Allah ya yi tafi shi ta aka san mutum in zai aiki aiki saboda Allah kashi aikin banza inda duk mutum ya yi aikin banza ya hasara ɗai eh mana da yawa daga cikin wasu sai ka ga mutum ɗaya to ya yi aiki sai ake ya ɓaci Allah ya samu ya yasa mala yace alhasilu anna alqitala yakun bi sabab khamsa ashiya shi yaki ana yi ne saboda abubuwa guda biyar na daya dalabul magnami neman ganima mutum ya ce yaƙi don a samu araba da shi kuma ana samu don an taɓa zuwa an kayo wani yaƙi sai a mutum guda an bahira ƙumi ɗari kaga duk wanda aka fara komai da ya samu kaya ko bai samu ya samu to akwai masu yin yaƙi don samu ganima kaga ɗaya ke sannan bayan haka ko su suna yin yaƙi ne wa izhar shaja'a da mutum ya bayyana ya bayyana gurbataka ya bayyana wato shi gurzo ne sanan na uku war riya akwai masu yin yaƙi don riya Walhamiya akwai masu yin yaƙi saboda hamayya an kashe mutum sai na rama ko babu yaƙi sai ya na rama wal gadab akwai zai yaƙi saboda hushi an taɓai an yi mai rauni sai sai ya sai ya rama yace wa kullum min haya na al madhu wa dhammu dukkanin wannan ya ɗaukar zargi da kuma yabo fali haza lam yakul jawab bil isbati wala bin nafi saboda kuma za Allah bai bada amsa bai ce iyo bai ce a amma sai ya ce duk wanda ya yaki domin kalma Allah ta ɗaukaka sama ko yaushe ana cewa la ilaha illa ko yaushe ana sallah ana azumi to wannan shi a fi su sabilillah kai yaƙi don addinin Allah ya ɗaukaka samu addinin Allah ya daga sama wannan shi ya kuma fi sabilillah jama'a ina fata mun gane magana saboda haka shi yaƙi saboda Allah ana son mutum koyo shi in zai yi ne da duk ayyukan za ka yi na Allah kai saboda Allah wanda za ka samu ladaka wurin Allah amma ba don mutum ya yaƙi don a ce wani a kai wani ai gwarzo ne ai wani bala'i ne ba ka samun komi shi dai sahabbai shi yasa suka yi yaƙi don su ba addini kariya su ba annabi kariya kasa saƙon da Allah ya ku annabi shi ya tsaya saboda idan aka ce addini ya tsaya to an samu matsala su sahabbai abin da hammin su manufarsu ne su yi yaƙi saboda addinin Allah ya cira sama idan ko ina ana cewa la ilaha illallah ko ina ana cewa la ilaha illallah to Allah ya taimake mu saboda haka duk abin da za ka yi kai saboda Allah addinin ka na annabi musulunci ya dauka ya rinjaye Allah ya samu dace wa an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullah ibn amr ibn al-as Allah ya kara masa yadda ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله تعالى من ثبت غريشيات ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم باب وترندنا تياك wadda za su samu ganima ta kubuta illa kanu kar ta'ajjalu sulusai ujuran fate sai an gasganta musu bibis ukun ladar duniya wa ma min gaziyatin aw qariyatin tukfiq wa tusabu illa tamma ujura babu wata rundunar za a kakkabo ta ta yi ƙasa a same ta da musiba a kakkashe ta illa tamma ujurun fatilar ta cika Allah ya cika musu da su ma'anahu annal guzatu iza idza salimu mayaka idan suka kubuta aka yi yaƙi suka kubuta lahiya lau ba a kashe su ba a gani mu kuma suka samu ganima ya kuna ajiyarhum a tsallu min ajiyar mallam islam laras na kasancewa mafi karamci daga ladar wanda bai kubuta ba a wasali ba ko kubuta wallan ya ganin bai samu ganima ba kama ƙala ba da sahabu kuma ya sashi sabai suka ce famin na man salima wallan ya akul min ajiyar shai'a daga cikin mu akwai wanda ya kubuta bai ko bai cikin gati ba wa minna man aina lahu samaratuhu daga cikin mu akwai wanda yayin suka nina fa huwa ya hadibi ma huwa ya hadibu ha yana kansa yana ci shine wanda ya mutu wurin yaki ya shahada shi yana cin gajiya sai inda ya riga ya mutu amma wanda a duniya wanda ya ce yaki ya kubuta bai mutu ba Allah zai dan mai wani abu duniya ya ci amma lahira tana da iske abinda ya zama alkhairi gare shi amma bai samun ta kalara bisa ga wanda an haka shi sau shi wanda an haka shi allah ya sayi rayukansu ya biya zan da allah da ya ba su tun duniya sai allah maɗaukakin sarki ya gwada masu mako masu aljanna to saboda haka shi yasa yaƙi saboda allah babu haɗuwa in dai mutum ya ce saboda allah in ya mutu alhamdulillah ya samu aljanna ita kowa ka so ya samu in bai mutu bai dawo Allah zai ba shi takwaici tun duniya zai dinga ci ne yana ci da hayabar duniya wanda yake wannan ba karamin alheri ba ne lada da la'ada wanda ake samu ba karamin alheri ba ne saboda haka ana bukatar mutane zan ka yin jihadi saboda Allah yanzu jihadi ya kuma na ilimi jihadi ya koma na na yada addini musuluntar da mutane jihadi ya dauki salo iri daban-daban da ana zuwa da takubba da mi ana yaƙi yanzu kuma abubuwan da aka yaki da su ba takobi ba ne wa'azi ne da hujjoji masu ƙarfi wanda za a yi ana yaƙan mukiya allah da su allah ka babu ikon gane saboda ka ana son mutane su ɗauki mataki kwarai da gaske wurin ba addinin su kariya Allah ka babu ikon gane lokaci yayi da yake an gwada min lokaci yayi ne ya kamata in dakata za mu tashi hadisi mai lamba 1345 karatu na gaba nisa Allah ya kawo dace muna ƙara addu'a kan mu Allah ya ba ta kariya duk mutanen da suka su kawo na cikas ga addinin mu da zama lahiyar mu ubangiji Allah sai wani maganin muna roƙonka ya Allah da sunayenka ka ansa ayyukan muka ansa addu'o'in mu kare da sharrin makiyan mu ya ubangiji da mahasada mu duka Allah ya kare mu da sharrin su ka yahe mu zunuban mu Allah ta sa mu gama lafiya rabbana alayka tawakkalna na ilayka anabna wa ilayka nusib subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين